zantuttuka da shi Idris yake yi a kan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a <clears throat> kan zantuttuka dai da yake faruwa dai kan wannan amma hasatan kan annabi sallallahu alaihi wasallam an fara tun kan lokacin da ya ce shi baya bukatan taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wasu jama'a a da suka juya maganan Kanda zai go into uh, in favor favor shi Idris Abdulaziz amma suna su zamu musu kyakkyawan zato suna gani a yana su ana son ya gyara zancen wala Allah ba abinda su suke nufi shi yake nufi ba to amma daga baya sake tabbatar da abinda shi yake nufi cewa baya bukatan taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam to shehi ya fara warware shi akan irin waɗannan zantuttuka ba don shi ba saboda wasu da ba su da ilimi in suka shiga irin waɗannan zantuttuka su za su over rashin ganin na sallallahu alaihi wasallam to inda ya sake tabbatar musu sosai akan abin da yake nufi shine kan abin da yake da ya dawo ya nuna cewa aka ce annabi babba dan babba ya dawo nuna a annabi bai kai eh, annabi babba ne amma iyayensa ba su kai a ce musu babba yan babba haka ba har ya kawo ah, aya akan mashirkai a kansu wanda ya kawo wannan ayoyi ya karanto a kansu to amma akan haka ci gaba da wa'annan alhamdulillahi wasu na iya ganewa an zo kai wannan lokaci wani ɗalibi har ya zo rubuta wasu mummunan zance akan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su malam musa ma suka zo suka masa raddi akan ufa ɗalibu ko da ake bi magana dai ba kan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ina tuna akan haka amma duka me ke janyowa irin wayannan ababa sa'annan in wani martaba da wani matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa yana samun jayi akan irin wayannan zantuttuka to amma in wasu magana ne da ake gani a wannan magana bai dace kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana ba da mamaki shi kaga ana zuwa ana zuwa ana mara baya akan wayannan ababa shin addinin kan kansa wa ya kawo maka wa ya kawo mana addinin insha Allah ba da tsawaitawa ba za mu ji abin da malam zai kawo mana a yau akan wannan raddi da malam yake ci gaba da shi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 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العلي العظيم sarki zaki raddi ne da usulubi na tambaya cewa me yasa Dr. Idris Abdul Aziz Dutsen tanshi ya raina annabi me yasa ya raina shi me yasa duk shiriri ta sai mu ga ya ɗauko ya yaba ma annabi wannan da'awa ne claiming ne mm. kai mai sauraro kana buƙatar ka saurari wannan da'awa da na yi ɗin da kuma clip-clip na video da za mu sa da kuma amsar da za mu bashi amma kamar dangane da waɗanda su sukan zo ne kawai su yi zagi su ce zindikai abin nan ɗin zindikai wannan ba mu da kes da su saboda su already sun saka wani abu a zuciyarsu ba ranar da za ka faɗi gaskiya su bi su ne mm. 'yan bautan shehinsu mm. wadda yanzu ya gudu amma dai ya gyara gudun ya kira ta da hijira ala'ai halin na'am Sarki zaki wasu maganganu ne waɗanda duk rashin hankalin mutum idan ya ji su an faɗa a janabin manzo bai isa ya juya kuma ya ce waɗannan maganganun suna nufin ana girmama manzo ne ana mutunta shi ba. Na mana kilif na farko mutane su fara ji. In ka ce manzon Allah baya kuskure ko ya san gaibu ka ɗauki haƙƙin Allah ka biya manzon Allah ah in ka ce manzon Allah baya kuskure in ka ce manzon Allah baya kuskure ko ya san gaibu ka ɗauki haƙƙin Allah ka biya manzon Allah in ka ce manzon Allah saboda haka in ka ce manzon Allah bai kuskure ko ya san gaibu eh. haƙƙin Allah ne ka ba da manzon Allah saboda haka shi a irin nasa gajeren tauhidin mummunan tauhidin tauhidin ƙarya ka ce manzo Allah yana kuskure ka ce bai san gaibu ba shine ka ba wa manzo Allah matsayinsa amma in hmm. ka ce ya san gaibu ko kuma ka ce baya kuskure to ka ɗauki matsayin Allah ne ka bashi saboda haka matsayin manzan Allah a wurin shi Dr. Idris shine bai san gaibu ba kuma yana kuskure. Ko hmm. mu duba dalilai da hujjoji shin wannan bawan Allah abin da ya da'awa gaskiya ne ko ƙarya ne abin da ya da'awa ba gaskiya ba ne da farko Allah ne a cikin alkur'ani yake cewa zalika min amba'il Ghaibi, wannan labarai da kake gani labarurruka ne na gaibu nuhihi ilaika waɗanda muke maka wahayi mm. Allah ne ya ce labaran gaibu muke ma wahayi amma kai ka ce wanda ya ce annabi ya san gaibu to ya ɗauki matsayin Allah ya ba shi sannan ayar da Allah yake ce wala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasul an yi istisna'i wanda manzo Allah shine murtada bai bayyanar da gaibinsa sai ga wadda ya yarda da shi daga cikin manzanni hmm. to manzo Allah yardajje ne a wurin Allah hmm. to amma ya ce in ka ce ya san gaibu matsayin Allah ka bashi ka bashi matsayin da ba na Allah ba ka ce bai sani ba hmm. shine matsayi da wannan mutumin ya ba wa manzan Allah sai abu na biyu da yake cewa in ka ce manzan Allah baya kuskure ah, to in ka ce baya kuskure ka ɗauki matsayin Allah ka bashi in ya ce eh, sai mu ce to shin mala'iku suna kuskure ba sa kuskure la ya'suna Allah ma amarahum mala'iku ba sa kuskure duk da annabin kuɗi naka ya ce mala'iku ma suna kuskure za ka ji shigun da yake faɗa. <laughs> eh, amma dai da nassin eh ya faɗa da nassin ƙur'ani Allah ya ce la ya asuna laha ma haka ne ba sa saba ma Allah abin da ya umurce su wa al'una ma yi umaru. tambaya da muke yi ma shi na dutsen can shi din eh mun gano yanzu mala'iku ba sa kuskure to su ma da muka ce ba sa kuskure matsayin Allah muka ɗauka muka ba su? To. Amsa shi ne a'a. To kai ma amsar da za mu baka a kan manzan Allah da muka ce baya kuskure? Amsar shi ne ba matsayin Allah muka ba shi ba. Mm. baya kuskure a matsayin shi na annabi mm. shi kuma Allah baya kuskure a matsayinsa na Allah kenan matsayoyin mabambanta ne kamar yadda mala'iku ba sa kuskure a matsayinsu na mala'iku amma ba Allah ba mm. wannan shine amsa da za mu bashi mm-hmm. to amma wannan dafi da wannan guba ta mummunar aƙida da na dutsen tanshi yake da shi ya fesa hatta ma ɗalibansa wanda za ka ga shi wannan ɗalibin nasa annabin kuɗi eh. za ka ga shi har ya wuce malamin nasa ma don shi bai tsaya a annabi ne kawai yake kuskure ba shi har ya dangana da mala’i kuma kamar yadda za mu ji don ni ba ba mala'ika ba ne ko mala'ika ma zai iya yin kuskure annaba ma suna kuskure to da haka ni akan wannan nake <laughs> mala'iku ba na kuskure annabawa na mala'iku da ni ba dan ba ba ba mala'ika bane ko mala'ika ma zai yin kuskure annaba ma suna kuskure to da haka ni akan wannan nake na ashe to wannan shine fa ilimi in ka ji sun ce tauhidi eh. wa'annan hauka da tarukucen a ce maka annabi yana kuskure mala'iku wa'annan su ne fa tauhidin kar ka ɗauka wai a wani ta Allah ne wadda sauran musulmai ba su yi ba fa haka bane sarki zaki mm. waɗannan su ne irin karatuttukan da suke yi to waɗannan karatuttuka mu a wurinmu karatuttuka ne waɗanda ba su da amfani domin ka zo ka samu muna bautan Allah shi kaɗai wani tauhidi za ka kawo mana kuma mm. da yake karya cewa wai akan iyaka na abu da wa iyaka na sta'in wai aka kama shi wai yake karya eh. hatta ma gwamnatin bauchi to tsakani da Allah yanzu dukkan mutanen bauchi ba su iyaka na abu da wa iyaka na sta'in ne shi ya kawo yanzu shikenan ma mu ajiye ɗari ɗariƙu da shi'a mu ɗauko ɓangaren da suke kiran kansu ahalin sunna kamar yadda yake kiran kansa yanzu duk waɗannan wadda ba a kama su ba su ba su iyaka na abu wa iyaka na sta'in mm. suna yi sai dai su ba su raina annabi suka ce ko annabi ba Shi ne saboda haka wannan wani irin mutum ne mai canja haƙa'iku mai canja abubuwan da suka faru mm. wai akan iyaka na abu wai aka kama shi ya je wata tasha can a Kano yana hira da su yana wai akan iyaka na abu da wa iyaka na stain aka kama shi kenan yanzu duk yan izala da duk salafiyar da suke bauchi su ba su iyaka na abu da wa iyaka don ba a kama su ba na'am mm. da me iyaka na abu da wa iyaka na stain ɗinka ya fi nasu Allah ya sauke mu je clip na gaba sarki zaki da yake tabbatar da mutumin na yare na annabi fa Salman al-Farisi Allah ya ƙara masa yarda ya yi wa manzon Allah gyara a kan abin da ba wahayi ba ne an fita wurin yaƙi manzon Allah ya sa ruwa a gabansa abokan gaba a gaba sai sallallahu alaihi ya lalla wannan abin da ka yi wahayi ne ko ra'ayi ne ka ji sabai kenan in wayi ne ba mu da ja in ra'ayi ne kuma akwai shawara maza da ce a ba wahayi ba ne ra'ayi ne Alhamdu khudu'a ko khidi adu'a na faɗa ce to ko in ko ra'ayi ne a ra'ayi mu da muka sani a wurin yaƙi wurin mu Mu sa ruwan a bayan mu. in abokan gaba sun zo mun tare musu wajen shan ruwa mu kuma mun samu wajen sha Maza da dauke ta daga ra'ayi sai koma menene salma faris abinda manzo Allah ne yayi menene shi ijtihad mm to kaji sahabi shawara Salman al wai wai yi gyara ma annabi wai yi gyara wai gyara amma wai gyaran saboda ya ce maka saboda ya san dole zai samu hujumi sai ce wai akan abin da ba wahayi ba it means manzan Allah ayyukansa nau'i biyu ne akwai abin da wahayi akwai abin da ba wahayi ba saboda haka a wurinsa abin da wahayi shine ba zai yiwu wai a ci gyaransa ba abin da yake ba wahayi ba kuma zai yiwu ka ci gyara annabi su haka suka ɗauki annabi za ka iya cin gyaransa a abin da yake ba na wahayi ba kuma yana yin abin da ba wahayin ba to mu san me yake nufi faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ma yantiqu anil hawa ba wa ma yantiqu annabi baya furuci anil hawa nutok daga nutok ne magana furuci annabi bai magana akan san zuciya in huwa illa wahayyuha shi yasa wata ran za a zuwa tambayi annabi wani abu yayi shiru ya ki bada amsa yana jiran wahayi amma gashi dai abinda mutumin nan ya ci an ci gyaran annabi amma akan me kan abinda ba wahayi ba subhanallah haka suke ganin annabi shi yasa duk lokacin da aka ce sun ce annabin yana fitsari a tsaye kuma a cikin awa ɗaya yakan bi kan matansa kuma yakan je a cire mai kwarkwata a wani gida duk lokacin da ka ji suna faɗan wannan ai saukewa maza Allah matsayi ne zai tsaya wai a bakin hanya idan wata ta zo ta wuce ta burge shi ta ba shi sha'awa sai je ya samu matarsa tana dama kullu shikenan sai ya sai ya abin nan sai ya ce ta je ta biya mai bukata shikenan sai ta tashi ta je ta biya masa bukata haka suka ɗauki annabi kuma a hakan sun ɗauki annabi ne a hakan suna ganin annabin wai sun ɗauke shi a matsayi mai girma kenan duk da suna masa wannan ganin saboda haka sarki zaki tun da haka suka ɗauki annabi kuma suna nuna ma duniya kamar sun fi kowa girmama annabi sun fi kowa mutunta annabi sun fi kowa darajta annabi duk da sun ɗauke shi a haka ɗin wanda yake fitsari a tsaye zai je a cire ma masa kwarkwata a kai kai abinda suke gaya ma duniya ma cewa suke zagin mu a kai cewa muna zagin sahabban sun ce ma annabi yakan zagi sahabban nasa Mm. yakan zage su haka kawai ba su masa laifi ba to amma a duk da haka suna da baki akan musa Waje kilin na gaba sarki zaki kuma kalman da yake cewa babba dan babba din nan wata aƙida ce da suke so su gam aƙida ce ta sufaye aƙida ce ta jahilai ko baka bance ni ba malam Aminu maganan cewa babba dan babba din nan wato dan babba din nan aqida ce ta sufaye ta yan bid'a wadda ta saba ma dukkan aƙidan ahlus sunna ka san wannan aƙida shine ta kare ta inna abiyu abaka finnari ita ce kawai karkace wani abu kuma wannan aƙida ce ta jahilai aƙida ce ta yan bid'a amma dukkan ahlus sunna sun yadda da wannan hadisi inna abiyu abaka finnari in dai rashin sa annabi sallallahu alaihi wasallam dai zama mu dan bidiya wala da gewa na amsa wannan suna dan bidiya to sai ai shi yasa sarki zaki duk lokacin da wannan mutumin ya ce mana dan bidiya to nakan gano ina kan shirya kenan a sosai iye eh mana sarki zaki ya ce wai ka ce wa manzo Allah babba dan babba aqidar sufaye ne aqida ta yan bid'a aqidar jahilai da wannan ne yana raddi ne wa malam Musa na Kaduna a kan cewa da yake farin jaka da babba ɗan babba kaga shi yana yawan ganin mutane batattu ne halakakku ne mm. ba sa kan shirya ba sa kan daidai to yanzu shi ma sai gashi Allah ya kawo wani da yake ganin ai shi ma tunda yana kai iyayen yana nuna iyayen annabi suna manya babba ne su wato manya ne su saboda haka shi ma ana ganin dan bid'a ne kuma bai dace abin da yake bai dace ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> wato inda inda wannan a rashin kai iyayen na sallallahu alaihi wasallam <coughs> zai zama da kai dan bidiya a wannan da inda inda wannan ne inda wannan ne na yadda <laughs> wallahi inda wannan ne na na yadda ni dan bidiyan ne inda wannan ne saboda haka sarki zaki wannan ita ce irin hmm. girmama annabin su fa kenan Mm. sai dai ka ce mashi babba ɗan ƙarami ne yabo a gun wannan mutumin ka yabi annabi kenan amma ka ce mai babba ɗan babba to a wurinsa baka baka kyauta ba mm. sarki zaki za ka ji mutanen nan suna cewa Allah ya zaɓa ma sahabbai Allah ya zaɓa ma annabi mata mm. wurin wurinsu kuma Allah ya gagara zaɓa ma annabi iyaye zaka ji sun ce sahabban annabi duk gaba ɗayansu adilai ne mutanen kirki ne hmm. har sahabban da suka kashe wasu sahabban ma su ma duk hmm. mutanen kirki ne duk aikin kirki ne ma kana sahabi ka kashe ɗan uwanka sahabi amma iyayen annabi kan Allah bai iya ba ya dai iya zaɓen abokai ya iya zaɓo abokai amma bai iya zaɓo iyaye ba ya iya zaɓo mata amma bai iya zaɓo iyaye ba kaji wanda yake kai iyayen annabi wuta hmm. amma yanzu yana zargin wani yana zagin abokin annabi to haka suke wannan raina annabi ne ka ce kar a ce masa babba dan babba shi cewa kar a ce masa babba dan babban ai bid'a ce ina ne annabi ya ce kada ku ce min babba dan babba kana nufin iyayen annabi yan wuta ne hmm. kana nufin iyayen annabi masu bautan gumaka ne don ka faɗa alhali annabi ya haramta yin alfahari da iyaye kafirai sai kuma mu ga annabi ya zo yana alfahari da kakansa ashe ba kafiri ba ne mm. idan yaƙi ya yaƙi manzo yakan ɗaga takobi yana ce anan nabiyu la kazib anabna abdi muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne ɗan muttalib yana alfahari da kakansa wani kakansa kakansa da ya ce lil lilbaiti rabbun ya hamihi ɗakin ka'aba tana da ubangijinsa guda ubangijinta guda ɗaya rabbun ba arbabun ba yahmihi wannan ubangijin ɗakin shi zai kara ɗakin to annabi yana alfahari da wannan kakan nasa a wurin yaki wadda wannan alama ce ta cewa kakan annabi kai iyayen annabi gaba ɗaya musulmai ne muminai ne muwahidai ne muje sarki zaki ina da dama in yi koyi da manzon Allah wasu ku sun kawo shawarwari suka ce malam ka yi hijira ka bar bauchi ka je inda za a bar ka yi addinin ka cikin yanci da'awa ko kana nan ko ba ta nan ba za ta mutu ba kan ce to in na ɗauki wannan shawara ba laifi ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mushrikan makka suka ce a zo da shi ko a rai ko a mace aka sa raƙumi ɗari Mazala ya zo da daddare ya kwanta da alimin Abi Talib a makwancinsa ya ce ka kwanta ba kai suke nema ba ni suke nema amma ba same ni ba su waɗanda suka kawo masa harin da daddare suka kwanta a ƙofar gidansa sai bacci ya ɗauke su Mazala har ya zo ya ɗabi ƙasa ya zuba masa ya wuce ba sani ba shikenan ya je samu abubakar ya ce Allah ya ce in yi hijira in bar makka in tafi madina ne ma je shiga kogo ya ɓuya da shi da abubakar har mushrikan suka zo Allah bai ba su ikon su gansu ba daga nan suka tafi madina to ni ma cewa suke malam kai ma tunda an fara kawo maka hari har gida ana son hana ka addini ka bar bauchi kai lokacin da ka samu yancinka a kotu ta appeal sai ka dawo kun goyi baya kun goyi baya kun san yanzu yan bidiya abin da suke nema shi ne su ce na gudu kuma inda an kama ni an kashe ni ma dariya za su ji daɗi saboda shi ɗan bidiya makiri ne mujurumi ne munafiki ne masharranci ne haka yake duk yadda kai ba za gamsar da shi ba yanzu da an kama ni ɗin an kashe ni ko an ji mutunci da kuma suna ta farin ciki suna da an kashe wani an kashe wani to amma zai ba kama ni ba ko suna cewa ya gudu ya gudu to in na gudu ku ce manzo Allah ma ya gudu sai ku fara bara ku ce manzo Allah ya gudu wallahi doctor in bai daina danganta kanshi da manzon Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam ba shi za mu yi rigima shi yasa nayi ta ma cewa me yasa ya raina manzon Allah me yasa bai girmama manzon Allah sarki zaki muhalli shahidin mu shine gun da yake cewa idan ya gudu manzon Allah ma ya gudu to da farko dai waye manzon Allah shine wanda Allah ya ce mana wa ma yantiqu anil hawa bai magana a kan son zuciyarsa in huwa illa wahyun yuha kai kuma ba wani bane face mutum wadda bai da aiki sai zagi da cin mutuncin mutane sannan manzan Allah a kan umarni na Allah ya yi hijira kai kuma a kan umarnin son zuciyarka kai hijira sannan manzan Allah bai zagi kowa ba bai ci mutuncin kowa ba bai rena kowa ba bai karyata kowa ba ya zo ya kira ne zuwa ga tauhidi kai kuma ka zo ne kana kira da cewa me kana kira akan cewa annabi muhammadu ko shi baka neman taimakonsa sannan kana nuna cewa dukkan ɓangarorin musulmai ba daidai suke ba sai kai hakan bai ishe ka ba ka zo ka fara faɗa da gwamnati ta hanyar kiran gwamna mai tsafi ta hanyar kiran gwamna mai mene ɓarawo kamar yadda yanzu za a ji da na mana kilif bai na kodin zai same ni wai malam ka gudu ce a ah, a ah, Allah kuwa ce ni ni ta na gudu kuma na faɗi a jarrabawa Allah na faɗi ban ci jarrabawa ba kuma makiya sun sun samu abin da suke so ni <laughs> aba aba aba aba yau da an hana ni addini a bauchi to sai ne hijira wani sunansa ba gudu ba kuma hijira ka je ka yi inda da a bar ka yi addini amma ba hana ni sallah ba ba hana ni azumi ba ba hana ni komai ba to in je ina karantarwa na ina ci gaba da yi to in je ina ko in je ina in abun da ka guda a nan ne ma sai ka je ka je ka tarar a can gaba kila ma wanda ya fi wanda ka ka guda din innabi a yunus da ya faru da shi kun sani ya gudu ya gudu amma da ya gudu me ya same shi a ga jarabawa shai wai ba zai gudu ba amma gashi gashi da aka biyo shi a nan gashi kamar ya gudu da aka biyo shi ya gudu ya gudu shi ba gudu ya yi ba amma annabin Allah annabi Yusuf annabi Yunus ya ce ya gudu eh, amma shi nasa ba gudu ba ne in eh. gudu ya yi annabi ma gudu ya yi amma yanzu ga shi kaji dai gunda muka sa ya ce annabi Yunus ya gudu wato annabi Yunus zai gudu amma kai ba za ka gudu ba kai hijira kai ba guduwa ba amma kuma yanzu a nan a ƙarshen nan kaji gun da ya ce annabi Yunus ya gudu kai gan ba gudu kai ba shi hijira ya yi sarki zaki shi bai gudu ba ya yi hijira ne to ko da mun kaddara hijiran ne ai ba kowane hijira ne don Allah ba faman kanat tuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi da Allah ina zuwa jama'a ku ya kuri kamar shek dawo da ya yi hakuri kamin shek ya dawo hmm, akwai magana <laughs> eh, gashi ya gudu <laughs> wai ba zai gudu ba amma gashi nan da aka zo aka zo gashi nan in kace ce

da haka zare mun gari ga shi nan ya gudu eh mun gari ga shi nan ya gudu To, masha Allah shek. saboda haka sarki zaki wannan mutumin yana da cika baki mm. yana da alfahari shi yasa Allah yake nuna masa shi kaskantaccen mutum ne mm. farko ya cika baki wannan wanda muka sa daga bayan shine cika bakin da yayi eh. cewa wai wani ya zo ya ce mishi ya gudu sai ce a in ya gudu ya faɗi a jarabawa tunda ba a hana shi sallah ba ba a hana shi ibada ba ba inda zai je yanzu kuma ba hana shi sallah da ibadan ba ya kama hanya ya tafi amma kafin ya tafi sai ce wa yanzu yan bid'a za su ce ya gudu to in ya gudu annabi ma ya gudu <laughs> amma kuma a baya fa ya ba da misali da annabi yusha cewa ya gudu mm. amma shi yanzu ba gudu ya yi ba shi annabin Allah ne ya gudu amma shi ba gudu ya yi ba mm. wannan mutumin abdun khazalahullah wani bawa ne daga cikin bayin Allah wadda Allah ya tozarta domin me domin dama la ya'riful fadla illa zuhu babu hmm. wanda ya san falala sai mai falala haka tunda kaga bai ganin annabi Muhammadu da matsayi hatta annabi Yunus ya ce ya gudu amma shi kuma ya ce ba gudu yayi ba hijira yayi hmm. to ga mun yadda za a iya samu wata ɗaukaka ko falala ko daraja babu tun lokacin da yake bai neman taimakon annabi sarki zaki ko da mun kaddara maganar da ya faɗa gaskiya ce to amma wa ya gaya ma a hakkin annabi kowane irin gaskiya ake faɗa to kaji mm. koda cewa na yi koda mm-hmm. me nake nufi da koda sarki zaki Allah a cikin Alƙur'ani yana ce la taqulu ra'ina wa ƙulun zurna wasma'u Na'am. Kada ku ce ra'ina, amma ku ce unzurna, da ra'ina da unzurna abu ɗaya ne, amma ɗayan babu mutuntawa a ciki. Sai Allah ya ce kar ku faɗa haka din, tunda babu mutuntawa a ciki. Cewa ko da annabi Muhammadu babu mutuntawa. Hmm. Babu mutuntawa a ciki. Na'am. To da wani dalili ne tunda babu mutuntawa a ciki za a ci gaba da yi. Hmm. Afuwan yau ne hayaniyan ya yi yawa kuma. Haka ne gaskiya ne, na. Wannan shi ne sarki zaki, don haka baya mutunta annabi. Na'am. To waye kuma gwamna, <laughs> waye Sheikh Tahir, waye sauran mutane. Kowa ma baya da matsayi a gunsa, hatta Ibn Taymiyyah ma bai mutunta shi. Hmm. yau maganar da ya faɗa ya ce ko ibnu taymiya da wani ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a ne ya faɗa to matsala ce da ya fito eh amma kuma shi ya faɗa haka saboda bai mutunta kowa mm. to ga mun ya zai samu mutunci a duniya la ya al-fadla so yana da kyau mutane su san wannan mutumi jama'a ku yi hakuri a na cikin malam mai hakuri jama'a na cikin malam shi wani irin mutum ne sarki zaki wadda yana ga Allah ya halatta masa ya faɗi duk komi da ya ga dama a kanka. Haka. Amma kai ba yawa muke warware maganganun sa muka yi laifi ba hmm. cin mutuncin sa muke ba ba zagi a shi shi shi a wurin sa ya dace shi ya ya ya ya ya ya warware maganganun wasu amma shi ba ka warware nasa na'am na'am bismillah Sheikh. mu je kilib na gaba hmm. malam buhari nawa yawa yanzu dubi gwamnan kano abba gida-gida lokacin da ya dawo daga supreme court ya ci nasarar da da baya tsammani zai ci me ya yi ya sulhu da waɗanda suke hamayya da shi ya ce a zo a tafi bai zagi kowa ba bai habaici ba kowa ba bai ce ma wani bai hude ba bai ce ma wani shedan ba bai ce ma wani dan iska ko da suka gabata ba a'a yace ku zo mu haɗu mu aiki kaga wani shine dan siyasa Na Sarki zaki. Abin da ya so gwamnan jihar Bauchi ya masa kenan. Eh. To amma bari mu gaya masa bambanci tsakanin Kano da nan. Hmm. da gaske ne abba gida gida ya kira 'yan uwansa 'yan siyasa hmm. waɗanda suka yi takara ya ce su zo su haɗu su ci gabantar da kano to amma su 'yan uwansa 'yan siyasan su ne mutanen da duk da ba su tare da shi a siyasa suna girmama shi suna mutunta shi amma kai da kake zargin zai kashe ka kana gama kashe ka za a yi sai kawai a kira ka ce a zo a yi sulhu ko ba ka ganin a kanon kuma da aka kira 'yan siyasa su zo a yi sulhu akwai kuma waɗanda aka tura su gidan yari an tura ɗan balki komanda wadda ɗan balki komanda abin da yake yi bai kai naka zamowa barazana ga tsaro ba saboda haka yana da kyau ni a ganina wato hanyar warware matsalar Idris dutsen tanshi yana hannunsa ne. Maganin abun yana hannunsa ne. Shi ne idan ya ji zai mutunta sauran al'umma. Mm. Shi Ah, yanzu ya fi Dr. Sadi Jiyar Lemo Salafanci ne? Wane mutum? in kai shi salabanci ba amma yana zaune da mutanen anguwansa da garinsa da al'ummar da yake ciki yana zaune da su lafiya duk da sabanin aƙida da yake tsakani na'am har yana ba da haƙuri wa mutanen anguwa ku yi haƙuri an zo an ɗaga muku hankali a'a ka jawo an ɗaga musu hankali dai inda ka zauna da kowa lafiya Mm. ai da yanzu su ma sun ci albarkacin wannan zama da mutane lafiya da kai amma kai abin da ka yi sai ya zama wata ko na nan tusibanna alladhina zalamu milkum khas wannan shine abin da ya faru so yana da kyau ka ji cewa bari ka zauna da al'umma lafiya ka ji ba za ka zauna da 'yan ɗariƙa lafiya ba tsakaninka da su zagi cin mutunci ƙarya ƙazafi Ka ji ba za ka zauna da yan izala wan lafiya ba tsakaninka da su zagi cin mutunci ƙarya kazafi ji ba za ka zauna da yan izala tu lafiya ba tsakaninka da su ƙarya zagi sharri kazafi ji ba za ka zauna da yan shi'a lafiya ba tsakaninka da su ƙarya zagi kazafi sharri to kuma sai ka ji ba za ka zauna da gwamnati da gwamnati lafiya ba su kuma suna da iko in sauran ɓangarorin da na ambata ba su da iko a kanka ba za su iya ɗaukan mataki ba ƙarfinsu ta hanyar addaba ba wai ka fi ƙarfinsu da hujja ko dalili ba a addaba ka addabe su hmm. fitina ka fitine su to gwamnati fa ba za ta iya zira ma ido ba domin idan gwamnati ta zira maka ido kamar an ba da lasisi ne ga wasu su ma su fito su yi irin yadda kai ko ma su yi abin da ya fi wanda ka yi saboda haka ne a gani na dawa uka fi ka wala ta'alam maganinka yana tattare da kai baka sani ba ne mm. yanzu wannan gudu da kai wadda kake cewa sunansa hijira eh. to da ka ga dama da ba za ka gudu ba da kana zaune cikin lafiya kana hidimarka to kai ne dama hausawa sun ce duk wanda ya saya rariya ya san za ta zub da ruwa to abin da ya faru kenan saboda haka masu ƙoƙarin nuna cewa ba a kyauta ba ba a yi kaza ba a yi kaza ba a nan ne nake so in faɗi wata magana wadda jiya muka yi da wani ɗalibin Dr. Idris ɗin abokina ne. Sai mun voice yake cewa Malam Tahir yanzu sai ku zuba ruwa a ƙasa ku sha. sai na ce saboda me zan zuba ruwa a ƙasan sha wai abin da kuke so ya tabbata na eh. ce menene kuke so wai a ah, gwamnati ta muku abin da kuke so na ce subhanallah na ce ni abin da nake so ne shine ina so ya daina wannan abun ya daina jajibo tsokana da faɗa sai a zauna lafiya wannan shine abin da nake so ne ya kuma girmama annabi ba ya je ya jajibo fitina a kama shi ba oh, ni ba ni son wannan hmm. to amma tunda shi haka ya zaba haka yake so to ya na iya da shi sarki zaki alhamdulillah a cikin maganganun da muka yi shi wannan ɗalibin nasa ya yi confessin cewa eh akwai kusakurai da malam yake yi eh, amma to ya ba su oh. ɗaya ina fa a sarki zaki nan kuma maganar gaskiya ba zan ɓoye ma ba wallahi a ɗaliban nasa akwai masu iya gaya mar gaskiya akwai wani ma wanda yanzu na san yana daga cikin masu tsananin zagin mu amma na san yakan iya fitowa ya gaya mar gaskiya ya ce mishi gaskiya malam ni ban da ra'ayin kaza kar ayi kaza to amma shi kamar yana da wani abu ne idan gauga'u daga cikin ɗaliban suka ce kaza shikenan sai ka fahimta so akwai da mu ce ba su gaya masa akwai masu gaya masa amma yana da taurin kai na wani yake cewa wai shi shi na dutsen tension shi ba dan shi a ba amma kullum sai faɗa da gwamnati yan shiya ke fada da gwamnati ke kawai da sai na ce mishi to akwai dan shiya da shi bai faɗa da gwamnatin kuma akwai dan sallan da yake da faɗa da gwamnati wannan ya danganta ne kuma ba kullum ne zai zamo idan kai faɗa da gwamnati zaka zama baka da gaskiya ba a ah, to baka ganin yanzu Eh, Sheikh Ibrahim Zakzaki da ya kai karan gwamnati hmm. aka ba shi gwamnatin jihar eh, Kaduna an ba shi gaskiya? Hmm. Suka ce ba su yarda ba suka kai karansa kuma a karansa da suka kai nan ma aka ba shi gaskiya? Hmm. <laughs> Na'am. So kaga akwai wanda ya danganta ne menene kai yanzu shi akalla ko ba komi malam zazzaki da yake jin abin da yake yi daidai ne ya tsaya kyam har sai da ya kai ga cin nasarar nasara a abin nan a kotu amma hmm. kai ka tsaya ma kaki ka iba da gudu waɗanda suka je suka karɓo belin ka sa su cikin matsala alhamdulillah sun zame shi kenan sun zame yanzu a sun zame a to akan me za su yarda hmm. sun zo sun taimake shi shi kuma daga baya ya gudu shi bai so a kama shi yana ta jin haushi an kama yana kwana arba'in da shida shi baya ganin cewa akan tafiyarsa ya kamata ya kai matsayin a habbu ilayya mm. lokacin da ya zo fita sarki zaki ya yi wani cika baki ba. Eh ya ce wa gyara masa ɗakin. Ya ce wai a ajiye masa ɗakin. Ɗakin sa zai dawo. Eh na Tun daga lokacin da na ji sai na ce wallahi ƙarya yake. <laughs> To Allah sai ya gaskata ni saboda yanzu ya kiyaje ya je wannan ɗakin baya son wannan ɗakin da ya ce ajiye masa ɗin. Su sun yi riƙe alƙawari sun ajiye maka kai kuma ka saba alƙawari ka ƙi ka koma ɗakin. Hmm. ala ayi halin sarki zaki maganar gaskiya wannan mutumi da kake gani annoba ne a cikin al'umma Mm. abin da ya faɗa na gaskiya ina fatan Allah ya bani damar in ce gaskiya ne abin da ya faɗa na ba gaskiya ba ina fatan in tabbatar da ba gaskiya ba ne suna ta zargin mu daga ciki sun yi zargina shi wannan abokin nawa ya yi na da cewa wai na je ina goyon bayan 'yan mushedi yana nufin ina goyon bayan izalar jos na ce mishi ka lura mun haɗu da izalar Jos a rawani. A daidai lokacin da Malam Idris ke ganin cewa rawani al'ada ce ta larabawa. Duk da fa ya tabbata mala'iku ba larabawa ba ne kuma da suka zo taimakon annabi da rawani suka zo. Amma dai ya ce abin nan ne na larabawa. Kasan babbar matsalar Idris shine duk abin da shi bai aikatawa hmm. to ba daidai ba ne. to amma ya gagara kawo mana gun da aka ce shi kuma ya sa wannan ƴar ƙaramar hular tasa wadda ta yi kama da hulan fastoci da yahuda sannan su ma sun goyi bayan masha eh eh sun a sun goyi sun goyi ah. to saboda haka sarki zaki wannan shine yadda al'amarin yake to amma ya so da a ce gwamna ya kira shi sun yi sulhu sai dai Eh, ina so in ce maka inda kana so a yi sulhu da bai kamata ka yi wannan maganar da yanzu sarki zaki zai danna ba. Eh, shayi ai kiran ma ba zai yi ba saboda 'yan izalan jos ai ba su ce za su kashe shi ba amma da suka kira shi ya ce ba za su shake shi ya mutu balle wanda kake masa tuguman zai kashe ka in ya kira ka yi Yawwa! Eh wannan kuma gaskiya ne sarki zaki. Eh. Kai kana so a kira ka a yi sulhu kuma ka ce kana zargin za su kashe ka? Ga eh. waɗanda ba su za su kashe ka ma ka ki zuwa a yi sulhu a yi muƙabala da su? Eh. Wannan shi ma wani koyin ne sarki zaki. Wallahi kuma da abin tausayi ne amma bai tausaya ma kansa dukkan wata matsala da kaga ya faɗa shi ya ga dama kuma shi ya jawo ma kansa. Mu je zuwa filin na gaba sarki zaki. ban yi hudu ba ba hmm. wa ya hana ni gwamnan bauchi A ra'aita alladhi yanha abdan iza salla Allah ce kaga wanda yake hana na bawa na sallah in yana sallah hmm. eh, eh ci gaba ara'aita in kana ala alhuda idan na kasance akan shirya nake fa أو أمر بالتقوى إنا وازين إنا تأي تقوى أجيس أوران A أيكينا كينا أرأيت إن كذب وتولي بابو labari in ya karyata wa'azin da ake masa ya juya baya ya takabburanci mu mutakabbiri ne alam ya'lam bi anna Allah yare wai san Allah yana ganinsa ba ne lokacin da yake shirya makirci da yan dariku kalla kalla kalla kalla anti karbin ka kalla anti karbin kalla anti karbin ka la illam yantahi la nasfan Allah yake wallahi in bai bari ba zamu ja gashin goshin sa zamu ja gashin goshin sa in bai ba nasiyatin kadibatin khati'an gashin goshin mai sabo gashin goshin mai sabo hmm. sabo iri-iri hmm. ɗiban dukiyan al'umma jin kade-kade jin wake-wake tsafi shirka bin bokaye falyadu unadiya Allah ce kira duwadda da kira duk da ka kira سندع الزبانية الله يجب أن كلا وا نعم سوى زبانية نعم ملائكو نعم تقبا كلا كلا كلا آه، آه، كلا ba آه، كلا كلا لا تطيعه واسجد واقترب ka كي كما سبيايا كي سجد مع الله كان allah كسانتي غا الله غا الله نكي نيمان كسانتي باغا كي كبا غورن كبا إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر الله أكبر Allah kai kaɗai muke bauta, iyaka na abudu, kai kaɗai muke bautawa, wa iyaka na sa'inu, kai kaɗai muke neman taimako ba ma neman taimakon inyasi ba ma neman tijjani ba ma neman taimakon abdulkadiri ba ma neman taimakon shehu dan hodiyo kai na manzon Allah ma ba ma nema in mun shiga musiba faƙad ma an ta ƙadir faƙad ma an ta ƙadir duk abin da zaka yi je ka yi iya ka kashe ni kai ma za ka mutu iya ka kai ni kurkuku ni kurkuku ta hanyar da ba shi za ka je ba kuma za ka je kurkuku ta hanyar da ba shi zan je ba ni na je akan tauhidi ne kai insha Allah za ka je kurkuku akan sata sai ka je kurkuku akan sata insha Allah insha Allah kuma duk bokayen duniya ne in ba in duk bokayen ka ne ba rasul jarima ba hmm. sai ka je kurkuku insha Allah ci gaba fakiduni jami'a gaba ɗaya ku yi min makirci summa don Allah ka saurare kaura kar ku saurara mini kaura kar ka saurara mini da kai da yan kaura asul jarima kar ku saurara mini kul hmm. Sarki zaki ina so ne Idris ya kawo mun wani mutumi ne a garin Kano ya fito ya yi irin wannan zage-zagen da ya yi, duk da hmm. haka kuma shi sai abba gida-gida din ya ce zo mai sulhu da kai. Hmm. So yana da kyau mutane su san abin da suke yi, sarki zaki. Ayan da Allah yawa mushrikai, shi ka zo kana yi ɗan musulmi. Sarki zaki ai na sha gaya ma ɗan bid'a ne wannan ayar yadda ya fassara a kansa da gwamna. Eh. Wani malami ne wani magabaci ne ya gabace shi akan irin wannan nau'in fassara. Mm. Idan ba wanda ya gabace shi ta zama bid'a. saboda haka daga yau shi ma tacaccen ɗan bid'a ne in kana neman ɗan bid'a lamba ta ɗaya in ka same shi ko ka tsaya shayi ba an ce wanda ya fi a wurin Allah shi ne wanda ya fi wani tsoron Allah ba? Sosai? Yasa malami ko ni da kai za mu yi mu gane cewa wani ya fi wani ya fi wani ya fi wani tsoron Allah ko dai Allah ne mai gane cewa wani ya fi tsoro na. Allah shi ne zai gane. saboda wani abun a ɓoye yake to ya zo kana karanta wannan ayoyin da aka yi wa kafurai kana karantawa akan dan wanka musulmi yasa da cewa shi din dan bid'a ne dan bid'a lamba na ɗaya a garin Bauchi Idrisu dutsen tanshi dan bid'an da yake kiran wasu yan bid'a wato shi shine mutumin kirkin shine shine shine shine idan ya tashi zai keta masu furfura zai keta su saboda bai ganin kimarsu zai keta masu shugabanni saboda bai ganin kimarsu to balle kuma wanda bai da furfura balle wanda ba shugaba ba ai wannan kan cewa malamin ko kuma shi kaura yana shiga boka da bai gani ba ko da haka ne ma bai eh, haka yake ya kira shi da barawo ya kira shi da mai shiga wurin bokaye ya kira shi abubuwa masu muni da ya kira shi da shi to tambaya da muke masa anan shine sarki zaki tunda ya ambaci cewa ga abubuwa munana da gwamna ke yi tambayar da muke ma Idris Abdulaziz a nan shine shin kwanan nan ne ya fara shiga cikin bokayen ko kuma ba kwanan nan ba hmm. eh akwai lamban waya jama'a ku ya kure. Ah, za mu saka malam Buhari a saka yanzu amma ku bar eh, malam ya sauka sannan yau in ka kira Sheikh ɗayar Bauchi ka ce boka yau ka ce ka zo ka yi shaidan ka ga shaidan da bauchi sarki zaki ka gane me nake cewa ne shek cewa nake yi yanzu mun ji irin abubuwa munana da ya jingina zuwa ga gwamnan jihar Bauchi na shin yanzu ne ka san yana haka da kuka bata mm. ko kuma a'a tun da ka san yana haka to idan tun da ka san yana haka me yasa tun a farko ka goya mai baya to Hmm. da baka san yana tsafi ba ka goya masa baya sai yanzu da kuka ɓata ne ka san yana tsafi hmm. da baka san yana sata ba ka goya masa baya sai yanzu da kuka ɓata ne ko kuma da lokacin da ka goya mai bayan baya yi zai kwanan nan ba hmm. za iya ba da wannan amsar ba sarki zaki haka masoyansa ba za su taɓa iya ba da wannan amsar ba saboda amsar a fili yake yanzu ne da suka bata sai ya ji bari ya zage shi bari ya masa ya rufe da abin da ya kama da wannan alhali a musulunci ko da kana zargin mutum yana aikata mummunan abu in babu shaida a hannu to haramun ne ka fito ka ce yana yi in kana da shaida a hannu wadda zai zamo karɓaɓɓe to nan kana da dama ka yi da'awar cewa eh wane yana kaza Mm. amma kawai kana tunanin dole yana sata ko kana tunanin dole yana kaza wannan ba hujja bane a wurin addini a matsayin shi na wanda yake da awar ya karanta shari'a na'am wannan shi ne sarki zaki saboda haka a ƙarshe kafin mu fara ɗaukan waya duk da na ga abin nan dina ya tafi ya yi nisa eh ah, duka duka bana da percentage ɗin da ya wuce biyar to amma sarki zaki abin da nake so in cikita da shi shine wannan mutumi shi matsala ne ga al'umma to tunda hmm. shi ma ɓangaren al'umma ne sai ya zamo matsala ma kansa kai ne fa kake jin haushin kwana arba'in da shida an hana ka an hana ka alaƙa da iyalinka an kulle ka to yanzu kuma da ka zo ka ci gaba sai zamo yanzu kuma ka haifar ma kanka rashin yin alaka da iyalanka wadda yanzu ba mu san iya zuwa kwana nawa bane ko a ya ma tattara ya wuce sarki zaki ya ce zai ya karbi ya yadda zai hijira kuma ya zuwa yanzu dai ba mu sake ganin shi ba sai dai yau a gayyato wani daga wani gari ya zo ya yi lacca a sake gayyato wani daga wani gari ya zo ya yi lacca na'am kenan. ya zuwa yanzu muna kyauta tsammanin ko da ya shiga gaiba ko kuma mu ce ya yi hijiran da ya ce ya yi hijira to muna fatan ya zama man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi ne ba li dunya yusibuha ko kuma li jama'ati yusibuhum mm. to masha Allah jama'a ku hakuri kun ji shek dai ba za mu ɗauki kira da yawa ba kun ga uh, batirinsa yana low za mu ɗauki kira uku ku yi hakuri uh, malam Buhari zaka ka rubuta namba Ah, za mu ɗai kira kaɗan saboda ba ce sosai ah, ku yi hakuri yan ah, tiktok kuma za ku sani request uku kira uku za mu ɗauke insha Allah uku salamu alaikum shek ba shi da wani abu ba shi da wani hammi da gammi da ya wuce tara al'umma to Allah ya sa hijiran naka ko hmm. ƙauran naka ko gudun naka ba don tara jama'a ne kai ba sarki zaki a buɗe telefon ko da mutum biyu haka na saurare saboda wayata tana gab da mutuwa haka na faɗa assalamu alaikum Allah ta'ala wa barakatuh kola da ka kira kan whatsapp wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na kola ya sunan ka na kira kana tare da bukar da nan libya Ah, masha Allah, Malam Bukar kana tare da Sheikh Man Daira kan wannan layi. Masha Allah, ina gaida babban shi ina gaida ku gaba daya. Yana jin kai na amsa. Masha Allah. Muna godiya sosai da faɗakarwar da yake mana. Masha Allah. To ya yi masha Allah, sai dai ni ba tambaya gare ni ba abun nan sarki zaki, wani kamar sako ne dai gare ni sarki zaki. Bismillah. sarki zaki makazalan nan da Musa halin Sunna shi da Malam Sama'il. ina Ina eh. son yi magana kaɗan. Na. E eh, ko da ke ba eh, muhallinsa ba ne dai. Kaga ba Malam Ismail nan ga. yawwa wai ni kai zan ba sakon in Musa Ahlus Sunna iya zo sai ka ba shi sakon saboda wannan abu eh ba ya hakuri ya hakuri ya hakuri da mu ajiye wannan ka mu bata wa shayi inda wannan mukabalan da shayi malam dahir aka yi to da na ci ga malam dahir a nan eh. ka gane to amma ba malam Musa eh, nan ba kuma malam eh, Ismaila nan to kuma ga wanda ke program bai kamata mu ignore shi mu je muna amsa wani tambaya daban gaskiya ne ina gaida ina gaida malami na insha Allah masha Allah gode ya Allah saka da mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok Wa alaikum salam sarki zaki barka da warhaka. Barka ka dai kola ya sunan ka daga yake kira? Suna Nuruddin daga Burkina Faso amma ɗan Najeriya ne. To, masha Allah, Mara Nuruddin daga Burkina Faso. To, kana tare da Sheikh Man ɗaya aka wannan layi. Ok, ina mama Malam gaisuwa da kuma fatan alkhairi game da. Na amsa. Malam Nuruddin muna jinka. ka. Manur, ka yi sauri saboda saura 3% yanzu kuma. Malam Nur, zan kara maka minti ɗaya don Allah. Malam, na ce muna godiya ga yanayin abubuwa da malam yake fashin baki game da shi <laughs> malam mai hijira <laughs> to wani al'amari dama haka take ta ramin karya karan kankanuwa ce ba ta nisa shi dama a bar shi in ya gama kwashe-kwashen shi kadai duk masu mara masa bayan kowa ai ya gani haka ne ita dama mun faɗa tun a baya mm. mun ce a bari dai ya su ya su ma za ta haɗa su mm. to gashi Allah ya riga ya yi manuniya ya shiga hannun da kuma ba na bakin kowa ba kaga yanzu dai ba zai fito bai sai kama ma ta ina ma ya yi har ya shiga ba na'am muna fatan alkhairi Allah dai ya kawo mana mafita ga dukkanin wani malamin da baya son a zauna lafiya Allah ya shirye su su gane dan matsalar mu a Najeriya a yanzu ba wai a'a wai jahilan ko na malaman su ne matsala mm. su ne matsala na na mun gode mun gode Allah sarki ina ganin eh. za mu taƙaita da wa'annan tambayoyin kawai eh to shike na riga na da ba na so ya zamo Ah, ta kashe kanta ok a yi hakuri kola mun baka minti ɗaya kan malam ya wayan ya mutu salamu alaikum kola kola kan tiktok salamu alaikum salamu rahmatullahi ta'ala barakatuhu sai zaki na'am ya sunan ka daga naki kira daga libya ali gerawa to masha Allah kana tare da mal daira ka wannan layi Muna jin ka bismillah. To, uh, shai ai mana uh, ai mana addu'a kenan. To, sarki zaki a gurguje. Na'am. Uh, yau mun yi bayani ne dangane da matsaloli wadda wannan bawan Allah ke haifarwa. Mm. Ma duka ɓangarorin musulmai wadda kuma har ta kai ga yanzu ya haifar ma kansa da matsala. ya ɓace mun rasa gano ina yake hijiran ne yayi gudu yayi kaura yayi wallahu a'lam ala ayi halin sarki zaki muna roƙon Allah ubangiji ya haɗa kan al'ummar musulmi a samu fahimtar juna ko da ko kowa zai rike nasa fahimtar zuwa yanzu alhamdulillah muna da alaƙoƙi da manyan mutane ta ɓangarori da yawa ɓangaren izala ɓangaren salafiyan kansu ɓangaren ɗariƙa to haka ya kamata ka rike naka ya rike nawa fahimtar Mm. sai mu girmama juna wannan shi muna fata Allah ubangiji ya haɗa kan al'ummar musulmi amin barkacin farko da ahlul bait subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin gode gode Allah ya saka da alkhairi